faɗakarwa muke rumfar shaye. faɗakarwa muke rumfar shaye. kai kai e shayi eh ba ni shayin nan to da ka tara labarin dan daga shi. yau an ka gama da shi ni ma ka zuba mun Bishai ka mana shayin mana. A'a. Ya dai baban turanci. Ba kana zuwa gurin da ka da gurin yayi daɗi. Ka fi sani wani lokacin zama da kai a gurin nan ya fi zama da Kwarai da gaske. Amma dai kai wannan maganar Allah wadarin wannan maganar da kake. Kai dai Allah wadarin naka ke lalace. kai ta surutu kala kala wanda ba su da wani dalili eh shi yasa kuke ja mana zaki ake cewa teburin wai hira teburin mai shayi arziki ai gaske ne to ba dan gwate sai ka gaya mun kuɗi ko kana nufin ba san me ka je ka aikata ba ka je yawon barikin ka kai aikin mota kai aikin damara muna da masaniyar cewa wani tsohon club din gidan rawa ka je ka tare kake musu DJ da aka rushe shi sannan ka dawo ka koma shayi ko ba mu sani bane ba to alhamdulillah alhamdulillah sana'a ne kuma sana'a nake yanzu ma kuma da wannan sana'a da kake faɗi da ita nake samun ɗaukan nauyin karatun yayana gaba ɗaya da Allah surutu nan da Allah bai dace ba da Allah a yi haƙuri da Allah a daina wannan surutun gaskiya bai dace ba kamus kyale ne da shi yar tone tone yake so a yi kuma sai ayi sanin kanka na fi kowa sanin sirrinka a cikin garin nan sai an tona ma asiri wallahi dan Allah dan annabi tona min asiri in ko baka tona min asiri ba ubangiji Allah ya isa ban yafe ma ba haka ce ko na faɗa haka ce ko dan Allah dan annabi koyo mutane shiru wai da yunwa zamu ji ko kuma da wannan surutun naku me yasa kuke mana irin wannan ne kin ga Amira dan wanko ko sannan nan na naira ɗari in ɗan zuba shi da Allah. Yi hakuri da Allah gashi na ana samewa. Assalamu alaikum. Ah, amu alaikum salam. Sannu da hitowa. Lahiya lau ya gida lahiya lau. To alhamdulillah ga muna muna kai. To amin amin an gode. Lafiya kalau Amira. Ya kasuwa. Alhamdulillah. To ya shirye-shiryen makaranta kuma. Alhamdulillah. To Allah ya bada sa'a. Ahmadu ga kwasan an tsame. To me yake nufi kenan? Zon ɗauka da kaina saboda kin raina ni? Mama ya kamata ki ga yarinyan nan amfanin customer a wannan gurin. Da customer ne kuke samu ka inda ya kamata. Ni zan zo ɗaukan mata kosai? Ai hakuri, ai hakuri. Amira, sai hakuri, kin san mutumin. Ta girman kai ne da shi kamar gyambo. Kin ji ko sai ki kawo mai. Na shiga sabgar Ban ji ba. Na shiga sabgar na ce ma? Ban ji ba. Jin. Na fiki kawai. Ba ni shayi. Gayu. Haba gayu. Wannan bai dace ba abin da kake gaskiya. Ya a matsayinka na ɗan gaye ka zo kana taje kai akan abincin da jama'a goma za su ci. To ina ruwan kamala? Ko na yi magana da kai ne eh? Ko da na zo kan kayanka na tsaya? Ko ma ba kayana ba ne. Ka san abin da al'umma za su ci ya kamata dai a tsaftace shi. kuma a matsayinka na ɗan gaye gaskiya yawa kake yi kai ma dai ka san bashi ruwa gaskiya na abba kaso saboda inda aka abinci bashi ruwa ka zo kana shace kanka wurin in gashi ya shiga min ciki fa shikenan mama ya hakuri wannan hassada kawai yake yi da ni ina samun kuɗi ina yin gayu shine yake hassada ba wani abu ba ba batun hassada na ba wurin aikin gashi daban wurin aikin aikin aikin abinci daban in ka zo gashi ya shiga cikin ka kora min customers ya hakuri wallahi ban san me yasa ba wannan ga you is too much looking me wallahi Amira ba mu gaisa ba ko ya kike na mace idan ka zo gaisawa muke yi kaga mana idan kosai zaka saya kawai ka saya ka wuce ka ba mu wuri kai baka ka so a gaisa haba gayu karaso da Allah a gaisa ki bani na 150 ka kawo mu gayu Ha? kai ma ka zo ka zauna tun ɗazu ka tsaya can gurin haba na abira ba da kanka a tsare gayu gayu maganin ƙananan gayu ya aka yi da mutum ya abokina ya garin ya garin to ya garin zo shan shayi na zo shan shayi ne gaskiya ne gayu gayu gashi dai gayin ne tsabban gayi ne amma kuma ba farin jini Allah wadar na ke lalace wallahi kaji hassada ko da sa ido ya haƙuri ya haƙuri hassada da sa ido Ya shi kale ya haƙuri da shayi na dai ringa gaya masa saboda gane na kwambo yara daga Legas kuma wallahi bai sani ba banda dariya ba abin da suke ma wai ana magana gaye gaye kara daga wannan kanka da sanko kai ma dan sa idan ne kenan kai ma ka bi layin hassada na ba hassada da gudu ka isan ma hassada kale shi abokina ya haƙuri ba yadda za su yi da ni wanka na riga na fi mutum iyawa sai dai ya haƙuri ya kawon ku fa yau Allah ƙwarai da gaske <laughs> kai my ocean is international ina ga yawa ka ce me Allah mutum da to waye magana da kai kai kuma my ocean is international <laughs> yayi mutanen Allah ya haƙuri alheri Assalamu alaikum. Ah, Amu alaikum salamu. Ah, shi take ta ta yi. Wallahi ni ce a hanya. Yanzu gani gama tunanin ki cikin zuciya ta. Ah, to sannu da zuwa. Yawwa, an yi ni lafiya. Lafiya lau. Amira. Sannu da zuwa. Yawwa, kuna nan lafiya. Amira ba ta wurin zama. A'a ni ba sai ta ban wurin zama. Ba sai na zauna ba. Kin san zagayen na da yawa. <laughs> To daga nan ma ai idan na baki cikin gari fa zan shiga. Ah, hmm. So ke in je gidan Bala shugaban jam'iyya akwai abin da nake so in tabbatar in gano da idona to wani na kuma shi haba kice duk zaman ki a garin nan baki san bala shugaban jam'iyya ba ni ina ni ka sani na ina ne ina harka sana'ata <laughs> to in kina harka ko sai sai aka ce ba za ki san shi ba saboda Allah yanzu duniya ba a zama wayo Allah baki san wani abin ibtila'i da ya faru a gidansa ba wato matarsa innu mm. an ce tana nan ita ba mai hankali ba ita ba mara hankali ba shi yasa nake so in je in gane wa idanuna ke kuma mu kai ki ya ki ce me kai ni hm, ki labari tsaya ki ji. ai in gaya miki matarsa inno da shegen son kudinta haka kawai ta bi jama'a ta bi mutane wai za su tafi saudiya a mota hm, ana can tafiya tiryan tiryan in gaya miki sai suka cika karo da yan boko haram suka yi ram da su in gaya miki shine yanzu ba sun faɗa watanni sun ɗau watanni a can shine yanzu suka samu suka kubuto ta dawo a haka ita ba mai hankali ba ita ba mara hankali ba. Me kaita? Hayo son kuɗi. Ke baki san inno ba? Ta son kuɗin inno ai yawa a garin nan. Shi yasa zan je in ɗauko rahoto da in ji daɗin ɗorawa. Allah dai ya kyauta. Ba ni dai in dafe yanzu. <laughs> Ai da na san kina nan zuwa. Na manta ni dai na riga na na na na aje miki kuɗin. To zubi biyu na ni. Yanzu dan Allah ne kosai a ce hannu kullum ke ba ba dan ƙari kullum a haka. To ki yi hakuri. Kin san abubuwan na do sai a hankali ba wani abu na aka samu na kirki ba. Allah mai kosai ke dai abin naki. Kullum in nazo ya dinga kosai a faranti amma ba dama a yi min ta yi. A yi hakuri ke ta kin zo min da maganganu masu tsoratarwa. Ya hakuri Allah dai ya taimaka. wani tashin hankali ke kawai baki niyyar ba ni ba sai an jima ni na tafi. Wallahi wannan matan muguwar magulmaciya ce. Rabu da ita. ai wajen jajima jajimanta wata ran taka jajimo ma kanta abin da yake karhinta a kashe ta a bata kashi da banza rabu ma sai ki daina daka ta taka in ta zo miki da zance ki daina ji to ya za kai mutum ya zo wurinka Allah dai ya kyauta ke share kwalla rumfar mai shayi majalisar tattaunawa duk labari na duniya nan kaji shi inci na ɗan ƙasa a bashi ai mai illa al'amura na ƙasa mu sanya mata ma jumla incin mata dai a basu ai musu illa ke da zaman lafiya yana ƙara danko na alaka rumfar mai shayi